littafin aure ibada ne alhamdulillah littafi na biyu har ila yau dai wadda ya samu rubutawa daga fasihiya maman usman wato hawa s zaria hawa s zaria haka zalika kafin na wuce kuwa zan iya ce godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai mai tsira da aminci ta tabbata ga fiyayyen halitta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa baki ɗaya har izuwa ranar alkiyama. Amin sun amin Allah kuma sanya mu cikin ceton annabin rahama. Haka zalika kuma kafin na wuce zan iya ce jinjina ga duk wani wadda Allah ya jarabta kuma ya yi haƙuri da jarabawar da Allah ya yi masa haƙuri mai kyau Allah ya ba shi ladan haƙuri da ikoncin jarabawa haka zalika kuma sadaukarwa ta musamman wannan littafi na aure ibada ne ya kasance sadaukarwa ne ga ɗaukacin matan da suke da aure haka zalika kuma suke haƙuri da abin da Allah ya ƙaddara musu a cikin zaman aurensu a gidan mazajensu sai dai in ce wannan labari ka kam na sadaukar da shi gare ku ba ma ni ba har ma da hauwa zaria wato maman usman ta yi jinjina a gare ku kana ta yaba muku tana kuma ƙara gaishe ku wannan dalili ya sa kacokam wannan littafi ita ma ta ba da sadaukarwa gare ku Allah ya ƙara mana haƙuri da kuma jin tsoronsa a cikin lamuranmu amin a gefe guda kuwa gaisuwa mai tarin yawa hajiya zabba'u wato 'yar mutan bukur jos plateau state gaisuwan naki na daban ne daga maman usman to da fatan gaisuwan ya isa gare ki a duk inda kike allah ya isar da sakon gare ki amin sun amin Littafin aure ibada ne, littafi na biyu, littafin da ya samu rubutowa daga maman Usman wato Hauwa S. Zaria, ni ko dan Hamza na karanto nake cewa ai sauraro lafiya, littafi na biyu, na san ba ku manta da inda muka kwana a littafi na ɗaya ba, to a na biyun ma da yardan Allah za mu ci gaba a babi na ɗaya daga inda muka kwana. Dan Hamza ke muku fatan alkhairi da fatan kasancewa cikin koshin lafiya. Hmm. Yana ganin haka ya ɗago ta haɗe da ɗauko mata Wayo Allah. Nasiru na ganin haka ya miƙe daga kujeran da yake zaune ya kamo ta ce Aisha da Allah ki bari a miki wankin cikin nan tunda har kika ji doktor ya riga ya faɗi haka to shi kaɗai ya san abin da ya hango idan ba na manta ba cikin littafin aure ibada ne littafi na ɗaya inda muka kwana kenan don haka nake cewa mu je zuwa a cikin littafi na biyu babi na ɗaya domin jin yadda za ta kaya Aisha na jin haka ta ƙara rushewa da wani matsanancin kuka tare da cewar wallahi ba zan yarda ba tunda nake a rayuwa ta ban taɓa kwanciya asibiti ba shine yau za a ce wai za a yi min wankin ciki ni ba zan yarda ba faɗi take ita ba za ta yarda ba ta faɗi har ƙasa tana musu ihu tare da faɗin wayo ummata na shiga uku na lalace ummata ki zo ki taimake ni to ni dai dan Hamza ban shiga uku na lalace ba Aisha dan haka wannan furucin bai yi ba ki taimaki kanki Ganin tana niyyar tara musu jama'a ne da sauri Nasir ya ce tashi mu tafi gida. Hannu ya sa ya ɗago ta suka fice Dr. Kamal ya kwashe da dariya tare da faɗin garin kwashe-kwashe ba ga shiga kwaso ma kanka wannan yanayin hakan ba yarinya haka tunda suka fara tafiya Nasiru bai tanka mata ba har suka isa a bakin gado ya zauna ita kuma kwanciya ta Nasir ya ce ni dai har ga Allah hankali na bai kwanta ba. Bakin daure kawai an cire wannan ragowar cikin ɗin Aisha tsoro ne tsoro na fa dare ne ko kuma lokacin da bana gida kin gani ba zai yiwu ba inda ina gida daga ni sai ke ne babu wadda ya san kan barin nan fa yana da kyau mu san me ya kamata dan Allah ki daure mu je a cire abin da ya rage nan ki tashi kawai tana faɗi ni dai wallahi babu inda zane ko kashe ni za ka yi da sauri ya ce a akan mame batun kisa kuma kwantar da hankalinki waye ma zai kashe ki tun daga lokacin bai sake mata magana ba ya kwanciyarsa shi ma kwanciya ta yi a haka suka kwanta babu wanda ya tanka wa dan uwansa cikin dare kamar a mafarki Aiza ta ji cikin tana zuya kafin ta farka kuwa jini ya riga ya bata gadon da ihu ta tashi ta shige ta da Nasir ya tashi a guje bita yana ganin ta cikin jini ya ce kace kace ce shikenan sai faman zuba yake yi kamar famfo ganin hakan ne yasa Nasir ɗaukanta ta yasa ta a cikin bahon wankan nan sai da ya ɗauko. ya wanke ta sannan ya ɗauko wani babban tawul ya cusa mata ya ɗauke ta suka yi asibiti kafin su isa aisha ta riga ta suma hakan ya sa aka kwashe ta cikin wani irin yanayi bata sani ba kafin ta farka doktoci sun kare abin da za su yi duk tana gama ce su je gida nasir ya ɗauko ta suka dawo gida da safe alhaji da kansa ya samu ya sanarwa iyayen aisha umma ta ta masa Allah ya kyauta ya kuma mai da sabon arziki bayan an ga musu ta yi bari ya ce amin tun daga lokacin kullum umma sai ta bugo mata suna mata tana mata fada ta rinka shiga ruwan zafi da haka aisha take jinyar jikinta lokacin da kuwa daga gidan fatima ake kawo mata abinci bayan sati ɗaya ne cikin dare jini ya sake ballewa kamar da bakin ƙwarya nasir ya sake mai da ita asibiti duk ta duba ta ashe dai akwai gudan jini da bai fita ba haka ya sake kwashe ragowar jinin nan ganin yadda ta sake suma ne yasa aka bata gado Nasiru sai da ya kwana da ita asibiti da safe Bilyaminu ya kawo musu abin karyawa daga gidan Fatima bayan ya je ya miƙa wa Nasir ne ya shige tule da ɗauko kwanon silba ya zo tare ya mata broshin sannan ya mata duk abin da ya kamata ya haɗa mata yi ta sha Aisha ta ce ba za ta iya sha ba yadda Nasir bai yi ba ta ki sha haka ya kyale ta da rana Fatima ta kawo musu abinci ita da yara suka gaishe ta suna shiga Nasiri da Fara'ar sai amshe su haɗu da bata kujera ta zauna shi kuma ya koma bakin gado Khadija da Jabir ne suka durƙusa har ƙasa suka gaida babansu. Nasir ya amsa ya juya suka zuya gun Aisha suka gaishe ta haɗe da tambayar jikinta ta amsa jiki da sauki suka ce Allah ya ƙara sauki ta ce amin na gode suka gaisa da Fatima haɗe da tambayar jiki tun daga nan Fatima bata sake cewa komai ba ido kawai ta zuba musu sai faman cin cingam take yi tana wani ƙaras ƙaras ƙaras sai ka ce menene tamkar wata karuwa can kuma sai kawai ta mai da gani ta miƙe tare da cewar to ku zo mu tafi gida ko sauraron Nasir ta yi ba ta ja yara balle kuma ta san abin da zai faɗa ta yi tafiyarta kwanakin biyu kwanaki biyu aisha ta yi asibiti ta koma gida abinka da mara jiki sai gashi ta ƙara ramewa sosai sai tsayi kafin sati biyu alhaji yana kula da ita ta ji sauki sosai kamar ba ita ba sai dai raman da ta yi yau dai nasir a gidanta zai kwana don haka da safe shirya ya tafi ofis saboda har yanzu efcc suna bincike a kansa hakan ne yasa shi ya fita da safe bayan ya fita ne aisha ta kwashe kayan da ta bata ta kai kicin ta je falo ta gyara ta sannan ta koma bedroom sai da ta gama komai ta shige wanka kafin ta fito ta ji motsi an yi fakin din mota da alama kuma Nasir ne ya dawo har kuma lokacin ya ba lokacin ta bane har yanzu dai to ta ya za a iya dawo hakan ne sa da sauri ta wanke sabulun da ke jikinta ta daura tawul ta fito haɗe da hijabi ta zo falo dan ganin ko waye Tana isa falon ɗin motar Nasir ta hango gefe kuma ba shi ne a falo ba Gaban ta ya mummunan faduwa. Juyawa ta yi ta ɗakinsa. Tana zuwa ɗaki tana nokin ko Nasir yana zinta amma ya ƙi buɗe kofar. Aisha ta yi nokin har ta gaji. Nasir bai buɗe ba haka ne yasa ta sa kuka haɗe da kiran sunansa. Jin kukanta ne yasa ya buɗe kofar ta shiga ɗaki. Suna haɗa ido ta ga gaba ɗaya idanunsa ya yi jajir kamar garwashin wuta fashewa da kuka ta sake shi ma kuma kukan yake kokarin yake kokarin yi dan Allah Nasir ka faɗa min me yake faruwa ya zai dirshin gaban ta yace ki yi haƙuri nan take shi ma kuka kwace mishi kamar karamin yaro ba shi da niyyar faɗa mata yasa Aisha kawai ta yi kwanciya akan kafet tana birgima ya sa hannu ya ɗago ta ya rike ta a gabansa tare da cewar Aisha kina so ki san abin da ke faruwa da ni to zan faɗa miki amma sai kin min alkawari na san zan rasa komai na rayuwata ko da zan rasa kuma ba na so na rasa cikin abin da zan rasa ba zan ba zan so na rasa ki ba cikin kuka ta ce insha Allahu na maka alƙawari sai ce to kenan afcc e sun yi bincike a ministrin mu kuma wai ana zargi ana zargi na da kuɗaɗen da ba haka ba wai ana zargi na na tara kuɗaɗe ba kaɗan ba wadda ni kaina ban san adadin su ba yanzu haka Aisha nema na suke yi su kama ni babu abin da yake damuna sai wannan matsalar babu abin da ke fitowa daga bakin Aisha sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nasir ya ce Aisha bata ɓata lokaci ba to yanzu ya za mu tashi na sa Bilyaminu ya mai da ke garin ku kuma ni ma zan bar garin nan cikin kuka ta ce babu inda za ni sai dai mu tafi duk inda za ka tafi Nasir ya ce ba za a yi haka ba Aisha ihu take ta faɗo jikinsa tare da faɗin babu inda zan je ba zan iya rabuwa da kai ba sai dai in mutuwa nan ya ce aisha ba haka bane ita ma ta ce nasir ba zai yiwu ba to fa kun ji fa yadda ake yin ta don haka sai ku kasance da ɗan hamza cikin littafin maman usman littafin aure ibada ne littafi na biyu babi na ɗaya domin jin yadda za ta kaya tsakanin nasir da aisha Allah sarki Nasir ya ce ki yi haƙuri ina so ki saurare ni da kyau ba zan iya barin ki a garin nan ba Ba ki da kowa sai ni kuma yanzu haka ni da kike gani barin gari zan yi kuma kin ga bai kamata na tafi na barki a garin da baki san kowa ba shi yasa na ce ki bibiliya mun ya mai da ke gun yan uwanki insha Allah da zaran komai ya lafa zan zo da kaina na ɗauke ki mu dawo kin ji Aisha da take kwance a jikinsa sai faman kuka take babu inda zani Nasir ya ce Aisha dan Allah ki taimaka ki tafi Aisha ta ce na faɗa maka babu inda zan je ce wallahi ni ma nema na suke ado ido a rufe za su tafi da ni idan har suka kama ni ban san inda za su tafi da ni ba shi yasa nake so ki bar ki bar nan kafin su zo su kama ni kuka take tare da cewar wallahi sai dai su kama mu tare da kai amma ba zan tafi na barka a wannan hali ba cikin fushi Nasir ya fisge ta daga jikin shi miƙe gefe haɗe da cewa wai wace irin yarinya ce ke mai shegin taurin kan tsiya me yasa abin da nake duba miki baki duba wa kanki ne ana guje miki wahala ke baki guje wa kanki idan har suka kama ni me damuwanki ne kin san shekaru nawa adadin shekarun da zan yi a prison tun da ni dai a halin yanzu haka har ga Allah ba ni da kuɗin da zan biya su ba ma kuɗi ba ne kuma duk abin da na mallaka a duniyan nan za su kwashe ba zan ba zai biya kuɗin nan da suke tuhuma na da shi ba ko duk abin da na mallaka zan ba su amma tun da kin ce naci ne da ke shi kenan ban isa na saki ba kin ga tafiyata da sauri ta miƙe tana kallon Nasir ganin ya sa kai bai saurare ta bane yasa babu kowaye ihu ta sa tana kiran ummanta a guje ta bi Nasir ta sha gaban sa haɗe da ɗan kamishi ta ci gaba da kiran umma hannu Nasir ya sa ya fisge ta daga jikin shi ya hurgi da ita falo ya ci gaba da tafiyarsa bugu wanda ta yi ne kawai da jikin wurin hakan ya sa ta sa kuka sai faman shure-shure take yi da kafa har Nasir yana zuwa bakin gate me ya tuno ne ya sa ya dawo da baya ya shiga falo ya ganta yadda da ya bar haka ya ya same ta a gungunta hannu ya sa ya ɗago ta ya ce Aisha Aisha ɗaga ido ta tana kallon su Nasiru ya ce kin amince za ki zauna da ni a haka ta ɗaga masa kai Nasiru ya ce to shi kenan ba ni da komai fa ba yadda kika sani a yadda kika sani a da bane zaki zauna da ni ta ce zan zauna da kai ya ce kenan Aisha kina da ragowar ƙuruciyanki bai kamata na tauye miki haƙƙi a matsayinki na yarinya mai ƙuruciya da jini a jika ba ina mai tabbatar miki da cewa idan kika rabu da ni zaki iya samun wadda ya fi ni ki aurenki cikin kuka ta ce ni kai nake so ina son ka a haka kuma zan iya zama da kai ko da kafi fi haka talaucewa ne idanun Nasir suka ciko da kwalla ya zuba mata ido na kallonta har ta ƙare bayan ta ƙare ne Nasir ya sa hannu ya jawo ta ya rungume ta ya ce na gode Aisha na gode wa Allah da ya azurta ni da mace ta gari irin ki Allah ya miki albarka kin ga babu lokaci tashi mu tafi duk wani assets din da kika san naki ne ta ki tashi ki kwaso abin ki mu tafi Aisha ta ce to ina za mu ya gidan Fatima zan kai ku ku zauna tare ni zan kauce zuwa wani lokaci ba wani abu ko ba za ki zauna da ita ba aisha ta ce zan zauna amma dan allah ko da cikin dare ne ka riƙa lekowa kana duba mu muna ganin ka kaji ya ce insha allahu aisha ba zan taɓa barin ku ba haka kawai ba zan taba barin ku ba idan ban zo ba zan zo wata rana dole zan rika zuwa in duba ku kunzi ba zai yiwu in bar ku da yarana ba ku yi haƙuri aisha shi ta ce to shi kenan babu damuwa ta kwashe duk abin da take bukata gaba ɗaya ta kwashe da komai nata kan sawanta da duk wani abu ta zuba a cikin jaka haka suka wuce da duk wasu kayayyakinta lungu Nasiru ya dinga bi da Aisha har suka bar cikin gari sannan ya tafi daji ya tafi cikin wani ya yanke wani daji tsakanin gidan Fatima da Aisha akwai tazara sosai yasa Aisha ta yi tafiya har ta gode wa Allah da hakan suka yi tafiya har suka isa gidan Fatima ganin sun iso ne Nasiru na gaba Aisha na baya yana cewa to har abin ya zo amma dai an ji kunya Nasir mijinta ne amma bai tanka mata ba kai tsaye ɗakin shi ya kai ta bayan sun shiga ne Nasir ya ce Aisha ga ɗakin da zaki zauna ta ce to na gode sannan za mu je zo mu je na nuna miki ta lungu da lungu da sako na gidan nan duk abin da ya kamata ki sani to kawai ta ce Nasir yana gaba tana biye da shi yana nuna mata ko ina na gidan lokacin sallah ya yi ne Aisha ta ce to bari ne sallah Nasiru ya ce kenan. ni zan tafi akwai kayan abinci a kicin ta ta fashe da kuka haɗe da cewa yanzu ina za ka ya ce ni ma ban san inda zan je ba amma da yardan Allah ko da sau ɗaya ne a sati zan rika zuwa ina ganin ku ni inda ma wai za su ɗauki abin da nake da shi ne su bar ni cikin iyalina da zai fi min kwanciyar hankali aisha na jin haka ta faɗi ƙasa tana kuka Fita kawai Nasiru ya daga gidan yana ɗaga mata hannu alamar baibai a guje ta bi shi ganin hakan ne yasa ya fita da sauri haɗe da rufe ƙofar ya rufe ta a ciki faɗi ta faɗo a ƙasa ta ci gaba da kuka. Allah sarki. Nasiru na fita daga ɗakin Aisha suka yi karo da Fatima an dai ji kunya wallahi Nasiru. an ji kunya. Ya ɗaure fuska ya ce kin san waye? Kin san ko ni waye? Idan na ƙara jin bakinki a gidan nan wallahi sai na kwantar da ke ana. Allah sarki Fatima na jin haka ai bata sake cewa komai ba Nasir ya shiga ba ya ci gaba kawai da cewa zaki biyo ne ɗaki mu yi magana ko yaya ba tare da tanka ba ta bi shi sun kusa minti talatin sannan ya fito ya tafiyarsa ita kuwa Aisha kukanta kawai daga ta yi ta gaji ta tashi ta je ta yi alwala ta fara sallah da yamma Aisha ta fito ta shige kitchen domin girki da sauri Fatima ta ce me zaki ta ce abinci nake so na ɗora mana Fatima ta ce ba haka muke a nan gidan ba ba haka muka da mai gidan ba ya ce idan na dafa na rika sa miki iya bakin ki tunda ba dan kowa nake yi ba Aisha ta ce shi ne ya ce miki haka ba zan banza Fatima ta yi da ita har Aisha ta juya ta koma ɗaki Fatima ta ce akwai abinci abincinki yana kicin idan kuma kika cinye ke kika sani saboda har dare na yi abin ne saboda ke ba zan wani rika son ɗaura sanwa a gidan nan ba ba tare da ta tanka ba ta shige kicin din ta je ta ɗauki abincin tana tafi tana hawa ya ta yi ɗakinta tana ajiye abincin a gabanta ta ɗauki wayarta domin kiran Nasir sai dai kuma ta kasa samu saboda wayan shi a kashe maidawa ta yi ta ajiye gefe ta ci gaba da kukan ta washe gari da safe Fatima ta aiki yara suka kai wa Aisha abin karyawa da rana kuwa ta ce wannan shine har yamma haka ta haɗa ta cinye har da na darenta kenan Aisha ta ce to dan haka ta ci gaba da rayuwa a gidan nan ba ta kula da Fatima saboda rashin mijinta ma kadai ya ishe ta kuka ne kawai take haka ta bi ta rame sosai ba ta da ba yadda za ta yi saboda yadda ta sa damuwa a ranta babu ma kamar Fatima da duk yaranta da suke a nan suna nan a jikinta bayan sati biyu cikin dare misalin karfe biyu Nasir ya zo kai tsaye ɗakin Fatima ya shiga ganin hakan ne ya dawo amma ba zai iya wani abu ba Nasir ya yi magana har ya gaji Fatima ba ta tamka masa ba, ganin hakan ne ya sa ya tashi ya koma wurin Aisha sallama sallaman da Nasir zai yi Aisha ta birkice ta tashi mm, tana tashi Nasir ya ce gane ta taho a guje ta rungume shi haɗe da fashewa da kuka wani irin kukan da take ne ya sa Nasir ya ɗauke ta kamar yarinya har kan gado ya kwantar da ita yana lallashinta cikin kuka Aisha ta ce ina ka shiga nake ta neman neman ka wayarka baya shiga Nasir ya ce eh kam na yi wuyar samu haka zalika wayar hannun ma ya sa hannu aljihu ya fito da shi ya nuna mata sannan ya ce na kashe saboda kada su neme ni ta waya ne su same ni shiru aisha ta yi tana jikinsa nasir ya ce aisha ba komai ne ya kawo haka ba fa sai yanayi kuma ba komai ne ya kani cikin daren nan ba illa saboda na shaida muku na shaida muku na ji labari akan gobe ne za su zo su yi bincike a gidan nan saboda abin da kuka sani na wancan gidan sun kwashe Aisha ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fil musibati wa aklifni khairan minha yanzu ya zamu yi Nasir ya ce nema abin da ban sani ba kenan ban san ya zamu yi ba shi yasa ma na zo in sanar da ku abin nan da ke faruwa wasu abubuwan kuma masu muhimmanci ku tattara ku ɓoye. ta ce to ni ina ma zan kai sarƙoƙi na da ka siya min Nasir ya ce ke fa mace ce ki dabarar da za ki yi domin ki ɓoye kayan ki na mata Aisha ta ce to barin nan baka ka tafi da su man ka ɓoye. kawai in ya so duk inda kake in komai ya lafa ka ka mini Nasir ya ce a'a ta ce ka tafi da su ba damuwa shiru na mintoci sannan ya ce to Aisha na makale a jikin Nasir har bayan asuba gari har kusan asuba gani biyar ta kusa ne ya miƙe ya waje ya dawo ya mai da kayan jikinsa aisha ta miƙe ta ɗauko sarƙoƙi ta bashi Nasiru na kaiwa bakin ƙofa ta biyo shi sannan ta sanar da shi yadda suka yi da fatima kan maganan girki ya ce allah sarki shi ya sa ya ce kada in ta yi abinci da kanta sai dai a yi a bata saboda aikin gida da yawa ba lallai ta iya ba shi kuma baya so ta wahala shiru aisha ta yi. Nasiru ya ce to ki haƙuri zan tafi sai na sake dawowa shi kenan komawa ta yi bata yi wani abu ba ta yi tula ta yi alwala ta fara sallah Nasiru yana fita ɗakin fatima ya shiga ya same ta kan sallaya tana lazumi duk da shigowar da da ta ga yi bai sa ta yanke ta ta yi wani abu ba ta ci gaba da lazumin ta ganin haka ya ce to ni zan tafi fatima a lokacin ne ta shafa addu'a ta ce da allah alhaji Abinda kai yanzu ya dace kenan girma ba kake yi kuma koyaushe koma ba kake Abinda kake aikata baka tsoro wata rana a aikata wa yar uwarka ko yarka Nasiru ya ce Fatima kenan saboda Allah me na aikata kullum wato ba ki rabuwa da zargi idan kina tunanin wani abu ne ya kawo ni ya kawo ni nan ko kuma ina kama ta to wallahi kin shiga haƙƙina ne na fara na fara shigowa ɗakin nan amma kika ƙi ki buɗe mini na je ɗakin ta shigowar yaran ne yasa ta kasa maida masa da martani rungumar shi yara suke suka tare da oyoyo baba oyoyo baba ina ka tafi ka bar mu ba mu ganka ba murmushi yayi sannan ya ce dota kenan wayyo Allah aiki ne mini shi yasa amma in Allah ya yarda na kusa kammalawa ina kammalawa zan dawo mu kasance tare kun ji ko kafin ta buɗe baki ta yi magana Fatima ta ce ke ki fita ku ba mu guri Nasir ya ce ni ma tafiya zan yi sai na sake dawowa banza Fatima ta da shi hade da ta da kabbara ta ta da sallah ta ci gaba da sallah shi ma da ya ga haka ya fita tafiyarsa ita ko Aisha na idar da sallah alkur'ani ta dauka ta ci gaba da karantawa sai da ta dade tana karantawa ta je ta fara kwararo wa mijinta addu'a haɗe da iyayenta sannan ta shafa ta koma gado ta yi kwanciyarta ba bacci take yi ba tunanin iyayenta ne ya faɗo mata a zuciyarta ita kanta bata san lokacin da ta sa wani kuka ba ta ɗauko wayarta ta duba ko akwai kuɗi tana duba ganin babu ko sisi mai da ta ta ajiye kawai haka ta ci gaba da kuka misalin karfe goma fatima na zaune a falo ta ji shigowar mutane gida da sauri ta miƙe don ta ga suwaye tana leƙa ta ga mutane ne sun zo suna zuwa ba kaɗan ba mazaje ne su biyar salati take sanarwa ubangiji kafin ta rufe baki sun shigo gida titsiye fatima suka yi a falo haɗe da tambayar ta ina mai gidan da rawar jiki fatima ta ce baya nan ɗaya daga cikin su yace ina ne ɗakin da yake da hannu Fatima ta nuna masa suka ce da ita mu suna gaba tana suna biye da ita haka suka je ɗaki suka yi bincike ba su ga komai ba suka ce mu je ɗakin ina ne ɗakin ki suka je nan ma sarƙoƙin zinare da sauran kadarori ne da ba za a rasa ba abin da suka samu a wajen ta kenan bayan sun gama kwashewa suka koma ɗakin Aisha nan dai suka gani ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su waye ku ta ce efcc ne ai duka ɗin efcc suka nuna mata bata sake cewa komai ba sun ka jima suna satin a ɗakin nata ba su samu wani abu ba saboda ta riga ta ba wa Nasir ya wuce da komai suka yi bincike iya bincike ba su ga komai ba ita Aisha ta tana gefe in banda kuka ba abin da take yi ganin ba su ga komai bane abin da suke bukata yasa suka fita suka bar gida suna fita Aisha ta fashe da kuka saboda yadda suka wulakanta mata daki ita ko Fatima mm, bala'i take ta yi wallahi tare da faɗin sisinta ba zai ciwon kai ba sai an biya ta su iyayen nan ta su iyaye sai faman neman ta suke yi amma ba su ba su samun ta kuma koda sun kira wayar mai gidanta samsam baya tafiya haka yasa hankalin su ya tashi baban ta yace in an ji shiru ai lafiya ne saboda lafiya ne take buya in dai da ba lafiya da tuni an ji mata ta ce haka ne alhaji to Allah ya tsare su a duk inda suke alhaji yace amin koma dai menene ai aure ne aure kuma ibada ne da yardan Allah ba za ta gayyara ba abinda umma ta ce hmm kenan wannan gidansu aisha kenan abin da ke faruwa na kawo muku takaitacce a gefe guda na ci gaba da labarin mu na littafin aure ibada ne littafin da ya samu rubutowa daga hawa s zaria wato maman usman bayan zuwan efcc gidan nasir da sati ɗaya da misalin sha biyu daidai sai gashi ya shigo gidan kamar daga sama ya taɓa kofa ya je a kulle gam ya je ta windon fatima ya ga mai kwaɗa mata kira a gigice ta farka da jin muryar Nasir yasa ta ja dogon tsaki ta koma ta yi kwanciyar ta da baccinta hakan ne yasa koma wurin Aisha ya kira ta da rike ta miƙe ce na ni ne fa Nasir da sauri ta je ta buɗe masa kofa ya shigo bayan sun zauna ne ta buɗe fridge ta kawo masa ruwa ta zuba masa a kofi haka ya ɗauka ya sha ya ajiye har ƙasa Aisha ta duka ta gaida shi ya duba ya amsa baya yabo ba fallasa ta zauna karewa ɗakin kallo ya ce na ga kamar a birkice a lokacin ne ta sanar da shi zuwan mutanen da suka zo bincike ya ce na san za a yi haka ni dai ba ni da abin da zan ce sai Allah ya kyauta Aisha ta ce amin sun zo suka sun kwashe komai masu bari ba wallahi zan fi kowa murna in za su kwashe komai su bar min su bar ni mu yi rayuwa ni da kai hakan shi ne kaɗai amma mutum da iyalinsa zama ya gagare shi murmushi kawai ya yi murmushi kawai yayi tare da cewar ke yarinya ce har yanzu ko da zan kwana na miki bayani ba lallai ki gane ba amma Allah yana gani kowane iri dai ko ma dai menene na san baki jin daɗi baki jin daɗin zama da Fatima ko wani abin take miki ne Aisha bata ce masa komai ba kawai haka dai tace ce ne kawai yake damuna shine kawai sai kuma kewar yan uwana Nasir ya ce shi yasa na ce Bilyaminu ya mai da ke garin amma kika ki in komai ya lafa na ɗauko ki da sauri ta ce babu inda zane ba zai yiwu ba bana so in tafi in barka na fi so na zauna da kai Nasir ya ce to yanzu gashi ba tare muke ba sai lokacin da na samu hanya nake zuwa inda kike Aisha ta ce na yarda da haka in dai za ka rinka zuwa lokaci lokaci ina ganin ka shiru Nasir ya dan wani lokaci sanne ce Aisha kina so na kai ta ɗaga masa alamar eh Nasir ya ce to gobe duk yadda za a yi zan yi yadda zan yi na yi kuɗin mota na mai da ke garin ku don haka ki shirya in yi so in samu yadda za a yi saboda bayan da za a yi dole motan haya zan sake yaran aiki na ma da kika sani yanzu duk ta kansu suke shi yasa kika gani nema mafaka nake nema shi yasa zan sake a motar haya ki tafi gida cikin kuka ta sai ne babu inda zani a nan zan zauna in dai za ka riƙa leƙowa Ganin kukan da take nesa Nasir ya ɗago ta ya zaunar da ita kan cinyarsa ya ci gaba da lallashin ta bana son ganin hawayen nan naki ya sa hannu ya share tas ya ci gaba da cewa yanzu Aisha kin zaɓi ki zauna a haka ba za ki tausaya mini ba kada haƙƙin ke mini yawa Aisha me yasa dan Allah take Aisha ta manna kai a girjinsa tare da ajiyar zuciya rungumar ta jikinsa kamar yarinya karamai ci gaba da cewa ni dama ba wani abu nake duba ba illa zamanki ke kaɗai gani nake kamar ba baki saki jiki a gidan ba shi yasa duk da dai na san wace ce Fatima ba za ta cutar da ke ba amma halin ku na mata barin ma a ce kishiya dole sai wata rana sai a hankali kuma kin ga ba a zaune nake a cikin ku ba balle idan na ga wani abin da zai ba haka ba na shiga tsakanin ku na ku ba yanzu kin amince zaki zauna Aisha ta ce eh Nasir ya ce shikenan da haka ya lallaba har ya biya bukatarsa da ita ita ko Fatima ganin karfe biyu na yi ne ta miƙe ta alwala ta fara nafila kamar yadda ta saba Nasir yana tare da Aisha har karfe hudu ya miƙe haɗe da ɗauko tawule shige ya wanka bayan ya fito ne ya mai da kayansa inda ya ɗaura sannan ta shiga ta wanka ita ma tana fitowa daga wanka ne da ta sa kayanta Nasir ya ce to ne zan tafi shiru ta yi kanta na ƙasa saboda ko ta tambaye sa amma ba da za a yi Nasir ya ce ya aka yi 'yan mata na ya dai a sanye ta ce to don Allah kana da ɗari biyu ka bani Nasir ya ce me zaki da shi ta ce in mata nake so na kira saboda za mu yi waya mun kwana biyu ba mu yi waya ba ya ce Allah sarki wallahi daga ni sai naira ɗari kuma idan na bar miki na bar nan bayan ki ba za ki amfani da shi idan na hau na fed na karisa Aisha ta ce to don Allah in ka samu gumfakewa kaɗan yi mini murmushi kawai Nasiru ya sanne ce kar ki damu 'yan mata zan tura miki yanzu ga yanayin garin idan ya so sai na saya, zan haƙura da don ma menene sai in tura miki ta ce a'a ni dai na haƙura kawai Nasiru ya ce Allah ki karɓa saboda ba na son maganar da muke maganar da kuke so ta yi nisa kuma ban san maganar ba ta ce babu komai dama gaisawa kawai zamu yi da dai haka ne babu damuwa wani lokaci zamu mu ce to na nagode Allah ya miki albarka da kika min wannan halacci Allah ya rubi halinki na gari murmushi kawai ta yi ta amsa Nasir amin to ni zan tafi sai na dawo Aisha ta ce Allah ya tsare ka ya kare ka a duk inda kake amin na gode, sannan ya fice yana fita ɗakin Fatima ya je lokacin da ya shiga tana sallah haka yasa bai tsaya ɓata lokaci ba ya fita yana bakin kofar falo zai fita sai ga Fatima ta sha gaban shi haɗe da hankaɗa shi baya da ko da ƙarfi Fatim Nasiru ce Fatima menene haka kuma Fatima ta ce ina sarƙoƙi na da ka turo aka amsa da mamaki Nasiru ya ce sarƙoƙi kuma Fatima wasu irin sarƙoƙi kike magana akai Fatima ta ce kafi kowa sani kuma bari ka ji sisi na ba zai ciwon kai ba tunda ni kai ka. tun da dai ba kai ka siya mini ba ubana ne ya siya mini idan haka idan ba haka ba ko lallai ranka zai ɓaci ka fito min da su kawai Nasir ya ce Fatima kanki ɗaya kuwa cikin tsawa ta ce kaina biyu ne ba ɗaya ba inda ni kuma ɗan Hamza ganin hakan ne yasa nake cewa alhamdulillah nan na kawo ƙarshen babi na ɗaya cikin littafi na biyu sai dai mu je zuwa a cikin littafi na biyun kuma babi na biyu don jin yadda za ta kasance sai dai in ce ku kasance da maman Usman cikin littafin auren ibada aure ibada ne Nasir ya ce wai uban wa kike ma wannan tsawon tukunna dan kin ganna barin ki wallahi idan kika yi wasa sai na miki dukan masifa kafin na bar gidan nan Fatima ta ce ai ko ba zan da ku ba kuma in har ka kuskura ka da ke ni sai na rama ya ce okay kina da karfi kenan Fatima ta ce kada ma ka yi tunani ba zan iya ramawa ba ko da ban rama da kaina ba sai kuɗi na ya cire min takaici domin wallahi zan biya a rama min Nasir ya ce kenan to bari na da keki kafin na bar gidan in ya so na ga wadda zai rama miki Fatima ta ce bismillah kafin ta karisa nasiru ya ɗauke ta da wani wawan mare kafin ta ɗago ya sake mata wani ihu ta sa haɗe da kukan kura ta shaƙe shi ganin haka ne yasa ya ci gaba da dukanta har sai da har hayaniya ya yi yawa ake karewa aisha ta fito daga ɗaki ganin halin da suke ciki ne yasa ta fashe da kuka duk da dukan da Nasiru yake wa yake wa fatima aisha bai sa Fatima bai sa ta karaya ba yana yana kai mata kafin ya sauke tana ramawa Nasir da ya ga haka wani irin naushi ya mata hade da shaƙe ta a bango ihu Aisha ta sa ta ƙarfi ta shiga tsakiyar su tana ƙoƙarin cire hannunsa daga wuyar Fatima cikin fushi Nasir ya ce ta ki bani go hannu ɗaya Nasir ya sa ya fisge Aisha ya hurgi da ita ta faɗo gefe a falo ɗin a guji Aisha ta tashi ta sake zuwa tana zuwa domin ta ga ta kwace ta amma ina tana ƙoƙarin cire masa hannu a wuyar Fatima saboda shakar da yawa Fatima za ta iya soma ko ta rasa ranta gaba ɗaya ganin haka yasa ya yi hurgi da Fatima ya koma kan Aisha ya hauta da duka kamar mahaukaci sai faman ihu take amma bai sa ya kyale ta ba da gudu kada ya cutar da 'yan mutane Fatima ta zo kawai ta rarrafo tana zuwa ta haye jikin Aisha dukan ya koma kanta Aisha na zare jikinta a guje ta yi ɗaki haɗe da rufe kofa da ki kan gado ta faɗa tana kuka. Ganin hakan ne yasa yaran suka fito dukansu suna kuka suka yo kan kan mamansu hakan yasa Nasir ya yi gefe guda sannan ya fita. Fatima na nishi sannan ta ce Allah ya isa ban yafe ba mugu kawai. Su ma shiru yaran suka yi suna kuka jikin mamansu to wai da Allah ma tambaya ɗaya tukunna. A gare ku masu sauraro. Tambaya ta farko, duk wanda ya san doka kuma ya take doka kuma ya san me ake kira da gwamnati kuma ya san me ake nufi da EFCC. To ta ya za a ce EFCC na neman kawai ka zo gida ka kwana kuma ka biya bukatar ka da matarka Hankalin ka kwance. Tambaya ta biyu, duk mutumin da aka ce ana neman sa, to ma ina lo ina yake da lokacin da zai tsaya har wani rikici ko kuma faɗa da matarsa? Amsa na gare ku masu sauraro sai na ji ku. A ci gaba da labarinmu a cikin littafin aure e ibada ne littafi na biyu babi na biyu. Ganin irin kukan da suke ne ya sa Fatima tsaye da kukanta tana lallashin su miƙewa ta yi ta riƙe hannunsu suka yi ɗaki ita ko Aisha ganin irin dokan da Nasir yawa Fatima da safiyar nan ne hakan ita ma ta samu nata ya sa tsorata ta yi ba kaɗan ba ta ta yi da na sani da rashin tafiyan ta garin su da duk hakan bai faru ba zama kawai ta yi ta ci kukanta har ta godewa Allah dan kanta ta yi shiru ba mai lallashin ta gani gani har Fatima har Fatima ta gama bata ji motsin Aisha bane yasa Fatima bin Aisha har ɗakinta da sallama tana da shiga ta ganta zaune bakin gado ta amsa sannu shigo anti Fatima na shiga bakin gado ta zauna Aisha ta ce ina kwana anti Fatima ta ce lafiya kalau Aisha ta ci gaba da cewa dama na zo ne na baki haƙuri kan abin da ya faru da asuba aisha ta ce babu komai anti sannan ta ce don allah an tambaye ki ta ce allah ya sa na sani dama haka alhaji yake dukan matan matansa murmushi ta yi sannan ta ce wannan ma ba haka ba ne halinsa wannan ma ɓacin rai ne amma kuma maganan gaskiya ba haka yake ba aisha ta ce hmm. shikenan ganin haka yasa fatima ta dafa kafaɗinta ta ce don Allah kar ki da hankalin ki yarda da ni duk abin da zan yi ba cutar da ke zan yi ba saboda kawai na ɗauke ki tamkar yar da na haifa ne Aisha kin ga yarinyar nan ko bayan raina ba zan so ta auri mijin da zai cutar da ita ba shi yasa na ɗauka ma kaina alƙawari duk matan da Nasir zai kawo gidan nan to da yardan Allah insha Allahu ba zan cutar da ita ba saboda ina son yarinya ta ba zan so ta samu abokiyar zaman da za ta bata matsala ba ina so ta samu abokiyar zama na gari cikin kuka Aisha ta ce na gode amma dan Allah ku daina irin wannan faɗa hakan bai yi ba murmushi Fatima ta yi sannan ta ce Aisha kenan Aisha ta ce wallahi kun sa na tsorata tsoro ya kama ni dariya Fatima ta yi sosai sannan ta ce ke yarinya ce har yanzu shi yasa miƙewa ta yi haɗe da cewa to zo mu je ki karya tare suka fita zuwa kicin Fatima da kanta ta ɗiba wa Aisha abin kari ta ba ta bata a hannu bibbiyu sannan ta amsa tare da godiya ɗaki ta koma ta zauna tana zuba abinci tana kallon abinci tunani kala kala take a zuciyarta tunda Nasir ya bar gida yau tsawon satinsa biyu kenan amma bai wani abu ba amma ta yi ta neman sa a waya amma har kullum ba ta samun shi haka take kwana take tashi wani tunani ne ya zo mata ta ce ko dai na je na tambayi anti ina ne za a yi tana samun sa a waya ne wani zuciya ta ce to me zai sa ma ki tambaye ta bayan kina ganin rabuwar da suka yi tana cikin wannan tunani kala kala kenan ta je an yi nokin da sauri ta bude kofar yarinya ta gane ta ce Aisha in ta ce ubai da lafiya Ubaida ta ce momine ta ce ki zo ki ci abinci tare suka tafi zuwa dainin. Fatima ta ce Aisha zuba masu. Aisha zuba masu Aisha ta ce to anti ta zuba ma kowa sannan ta zauna suka fara ce suna hira Khadija ta ce mami Fatima ta ce na'am Ubaida Khadija ta ce wannan antinmu ne Fatima ta ce eh ita ma antinku ne kuma daga yau sunanta kenan anti Khadija ta ce to shi kenan, mami kanin Khadija da yake gefe ya ce to mami a kullum kullum dadi sai ya kawo mana sabuwar antiko kullum dai kawo mana sabuwar antiko Jabir ya karisa maganar shi da kallon Khadija Khadija ta ce da Allah kai kai wani irin wawa ne wayannan ma ba dadi ya kore su ba a gigice Aisha ta yadda cokalin da ke hannunta ganin haka ne sa Fatima ta daka musu tsawa miƙewa kawai Aisha ta da sauri ta koma ɗaki ganin hakan ya sa Fatima ta miƙe ta bi ta ɗaki tana gani ta shiga ta zabga tagumi Fatima ta ce lafiya Aisha ta ce anti dama Alhaji yana aure saki ne da sauri ta ce me kika gani Aisha ta ce maganar su Khadija ne da suka yi nake zargin haka Fatima ta ce a'a maganar ta yara ne idan ma yana yi to ina ruwanki ai shi namiji ne wanda yake da ikon auren mata huɗu, don haka ni ban ga abin damuwa ba hmm, Aisha ta kaɗa kai kawai Fatima ta ce shi shikenan kar ki damu kin ji ko maganar yara ne kawai babu komai na gode anti miƙewa Fatima ta yi ta samu su Khadija da Jabiru faɗa ta musu sosai haɗe da ja musu kunne akan surutu mara amfani da yamma Aisha ta zo ta samu Fatima a kicin tana aiki ta ce anti wani aiki zan taya ki da shi Fatima ta ce kar ki damu ki bari ta ce dan Allah anti Fatima ta ce kar ki damu na yafe miki je ki huta kawai to shi kenan na nagode Nasir watansa biyu kenan da barin gidan ko lekowa bai ƙara yi ba tana kewarsa Aisha ta yi kewarsa har ta gaji, ko kuwa kusan shi ne abincinta ma babu dare babu rana haka take kuka, maganar rama ko ba a magana wadda ya kwanta Fayan sai ka ce wadda ya kwanta jinya haka take, ta bi ta rame ta ƙara baki duk wadda ya santa a da ba lallai idan ya ganta yanzu ya gane ta ba dama baki ba ne da ita ba sai tsaye. haka yasa ta ƙara fitowa doguwar ta sambal. can kuwa gun iyayenta hankalinsu ya tashi ne saboda mummunan mafarki da take yi akan Aisha mafi yawanci idan ta kwanta bacci da daddare to mafarkin da take Aisha take gani zaune tana ta faman wani irin kuka wani lokaci kuma ganinta take cikin duhu mai tsananin baki tana faman ihu a gigice umma take tashi haɗe da salati tana miƙewa toilet ta shiga ta yi alwala ta zo ta yi na filfilo da addu'ar nema wa 'yanta saukin kan halin da take ciki ganin duk irin nafilfilu da sadaka da take yi ne bai sa ta daina ganin Aisha a wannan halin ba ta matsawa Alhaji akan ya taimaka za ta je ta dubo yan nan saboda jikinta yana bata da matsala Alhaji ya ƙara tsarewa ya ce babu inda za ta saboda Aisha ba ƙaramar yarinya ba ce kuma in dai da babu lafiya mai gidanta zai sanar wa 'yan uwa bayan haka ita da Aisha har yanzu tana tare da ƙuruciya ashe mai gidan nata ba yaro ba ne, don haka babu yadda za a yi in Aisha yarinya ce shi ba yaro ba bane balle sha Allahu tana ƙoshin lafiya tunda Alhaji ya ce haka Umma bata sake cewa komai ba miƙewa ta yi ta koma ta ci gaba da aikinta Alhaji ya ci gaba da cewa kawai dai don an ji shiru sai a fara wasu tunanin banza to inda ɗaukar ta yayi suka bar ƙasan fa ya zaki balle ma kuma kuna kusa kuna waya da ita kawai dai kila yanzu wasu uzurruka ne suka sha gaban su balle shi namiji mai iyali ga lokacin da Allah ya kawo mu duk maganganun da yake umma na jin shi bata tanka masa ba ya maganar shi ya shiru gashi goma ganin goma saura ne yasa umma ta shige daki ta yi alwala ta fara ta yi walaha sai da ta yi shiru ta idar tana addu'a a can gefe guda kuwa nasir sai da ya wata hudu tur da rana wata hudu tur tur da ranar Allah ya yi sallah bayan sallan azahar ya yi sallama lokacin Aisha na ɗaki kwance shi ma yana shiga ɗakin Fatima ya nufa Fatima na toilet bata ji shigowarsa ba a bakin gado ya zauna yana jiran na fitowa kawai ta gan shi ya ɗan kishingida kan gado kamar ba za ta tanka masa ba ta ce sannu da zuwa Nasir ya miƙe tare da cewar uwar gida ran gida kin fito ganin yadda yake magana ne ta san da bayani haka yasa ta daure ta daure masa fuska. Nasir na ganin haka ya miƙe ya zo inda take sa hannu yana ƙoƙarin rigo ta ta ja da baya ganin ta ja da baya ne yasa ya ƙara binta ita ma dai ba da za ta yi ta koma da baya har sai da ta kai ga jikin bango ganin ta kai bango ne yasa ya kwashe da dariya haɗe da sa hannu ya riƙe ta Fatima na ƙoƙarin ture shi ta kasa cikin dariya Nasir ya tu ya ce ture ni ture ni zaki ko to ture ni mu gani shiru Fatima ta yi tana kare masa kallo Nasir ya yi baki ba kaɗan ba yana kokarin yi mata kiss ne ta sa da sauri ta kau da fuska duk da kau da fuskan da take bai hana Nasir abin da ya niya ba bari ta sai da yadda yake bukata sannan ta ture shi za ta gudu hannu sa ya rike ta da karfi tare da faɗin Fatima yau kuma rowa zaki min za a yi min haba matata ta kaina uwar ‘ya'yana abin alfahari na ke ce ziya kuma ke ce yau a kullum zinki nake tamkar budurwa ke kuwa mene haka ko budurwar ma ba za ta gwada miki komai ba a gona da yake ke ta daban ce ɗaya tamkar da dubu murmushi fatima ta yi haɗe da cewa allah sarki daɗin baki irin naka ma na daban ne nasiru ya ce fatima fatima fatima kada ki mance da soyayyar da muke wa junan mu tun muna yara haka yasa tun da muka yi aure ma mu ko da mun samu matsala ba mu wani abu kuma muka samu matsalar rashin haihuwa ma babu yadda iyaye na basi da ni kan na ƙara aure ba saboda ba ki haihuwa ne kuma na ki saboda ke ta daban ce wallahi Fatima har gobe ban taɓa son wata 'ya mace a duniya kamar yadda nake son ki ba Fatima lallai kam da kin san san da nake miki da ba haka ba soyayyar da nake miki ne yasa na bar iyayena na bar yan uwana na nemi transfer na aiki na na dawo garin nan saboda lokacin da muke garin mu gaba ɗaya yan uwana suka yi mitin akan na fita ina fita aiki za su zo su miki doka su kore ki cewar soyayyen mallake ne ne kuma ba su san cewa ba haka bane Fatima ba haka bane tsantsar soyayyar da nake miki ne yasa kawai suke ganin haka shi yasa kika ga wata kanwata jummai ne ita ce ta bi ni har gun aiki ta sanar da ni abin da aka shirya miki na wannan wulakanci kin ji fa wannan shine dalilin da ya sa muka bar gidan kenan cikin shagwaba Fatima ta ce to me yasa tun da muka zo nan kake ta aure aure dariya ya yi haɗe da shafewa mata fiska ya ce Fatima kenan kin fi kowa sani na tun kafin mu yi aure ina da ina sanar da ke ina sanar da ke da alkawarin da kuma na ɗauka a Ubangiji na ba zan yi zina ba Fatima ta ce to haƙƙi ba tunda idan ka aure su ko shekara ba su yi gunka kake koransu dariya ya yi haɗe da jawo ta jikinsa ya ce Fatima ki manta da wannan maganar ta ce ba zan manta da ita ba Nasir ya ce to menene abin damuwanki tunda kina tare da ni ke fa mutu kare ba ne kin ga kin sha gaban su dariya Fatima ta yi hade da cewa Nasir kenan shi ma dariya ya kara manna ta a jiki da haka ya samu ya biya bukatarsa da ita bayan ya gama ne ya yi wanka ya mai da kayansa ya dawo bakin gado ya zauna ita ma ta zauna bakin gado ɗaure da tawul Nasir ya jawo ta jikinsa ya kara runguma Fatima ta ce ya aka yana ya ce fatima ta ce na'am ya ce to ina so ki fahimcin dan allah ta ce ina sauraron ka ido ta zuba masa tana son jin abin da zai ce nasir ya ce fatima duk auren da kika ga ina yi ba dan in ci miki fiska nake yi ba kawai kin san an ce matar mutum kabarinsa wani irin kallon banza ta yi masa haɗe da cewar haka ne ko sannan ya ce to wata yarinya da na gani yarinyar nan sai ta yi yarinyar ta yi sai kin ganta dakatar da shi ta yi ta hanyar cewa ba shi na tambaye ka ba ba ƙarisa ka!' nasir ya ce fatima yarinyar nan ta yi shi yasa na je ta kwanta a raina na yi sha'awanta to nasir ya yi hakan ɗin ba da wata yanayi ba ne fatima ta ja wani mugun tsake nasir ya ce na riƙe miki zance na takaice miki zance dai har sai da na kai kuɗin aurenta iyayenta suka sa mana rana Fatima ta ce yayi kyau ita kuma wannan da ka ajiye ta fa Nasir ya ce wace Fatima ta ce Aisha mana ka manta da ita ne Nasir ya ce oke ai ba wata matsala ba ce a gona Fatima ta ce saboda me ka ce haka Nasir ya ce kin ga ga takardanta nan Fatima ta ce mu gani hannu Nasir ya sa aljihu ya ciro takarda miƙa mata Fatima ta amsa ta yaga takardan haɗe da cewa mm, ka kyauta wallahi baka isa ba ka kayi kaɗan cikin wasa da dariya Nasir ya ce Fatima idan kika hana ni aure to so kike a ce mai gidanki yana zina kenan kin fi kowa sanin yadda nake Fatima ta ce ban gani ba tun tunda nake da kai ka taɓa zuwa da buƙatar ka na hakan ɗin ko kuma ka ce ko kuma ka ce duk matan da suke duniya sai ka san su ne mene damuwanka ne hannu ya sa ya jawo ta jikinsa ya ce Fatima ki tausaya mini fisge jikinta ta yi daga nasa sannan ta ce ba zan tausaya maka ba kuma babu in inda Aisha za ta kai me yasa baka da tsoron Allah ne a rayuwanka me yasa tunaninka koyaushe akan duniya ne baka tunanin haɗuwarka da ubangiji Nasir ya ce Fatima kenan duk abin da nayi ba zai ba fa na zan yi ba auren su nake duk waɗanda nake yi Fatima ta ce idan auren su kake to sai me na tambaye ka ne auren su kake kome Nasir ya ce Allah ya sani Fatima ta ce kai Nasir, wai me yasa baka ji ne yace da me fa? Fatima ta ce, me yasa baka gajiya da kwanciya da mace ne kam? Nasir, bayan aure na da kai da kuma 'yan matan da ka aura, ka saka. Akalla fa yanzu in ba na manta ba waɗanda ka sake su sun kai goma. Nasir, me yasa baka tsoron Allah ne? Me yasa kake mai da 'yan mata, 'yan matan mutane zaurawa Nasir? me yasa baka da tausayi da imani wallahi Nasir ba dan so ba babu abin da babu abin da zan yi da kai amma duk mai hali irin naka sai dai in ce Allah ya shirye shi in ba mai shiryuwa bane Allah wadaran shi hannu Nasir ya sa toshe mata baki tsawon da Fatima ta yi ne wajen cewa sakan min baki yasa Aisha ta je da sauri ta zo tana nokin na kofa ture nasir gefe ta ta zo ta sa hijabi ta je ta buɗe tare da cewar aisha ya aka yi ne ta ce na ji kamar kuna hayaniya ne shine zuwan ga lafiya sai dai ta murmushi ta sannan ta ce babu komai maybe karan tv ka je rufe kofa ta ta sa ke ta koma suka ci gaba ta ce dan allah yanzu yanzu baka ji kunya ba a ce kana yaudaran yar cikin ka nasir daure fiska ya yi haɗe da cewar menene abin yaudara kuma fatima Fatima kin fi kowa sanin inda in ba in ba ke ba babu matar da ta isa ta tsaya gabana ta rika faɗa mini maganganu maganganu haka in fani ta ce oho kai ka sani yanzu saboda Allah mai Aisha ta maka da zaka sake ta Nasir ya ce bata min komai ba ni dai kawai na gaji da ita ne saboda haka zan sake ta sabo nake bukata fatima ta ce baka isa ba ina gaya maka bari ka ji babu inda aisha aisha za ta je zama daram a gidan nan nasir ya ce idan zaman ki take yi ba sai na gani ba ai na take yi ba mm, ba zamana take bane din ma tunda kai ka ajiye ta don haka shikenan ka ɗaukota ta ka raba ta da iyayenta ka kawo ta nan to wallahi ta zo kenan sai dai mutuwa maganar aure kuma kayi na ƙarshe kenan dariya nasir ya haɗu da cewa ki ce Allah Fatima ma ta ce hmm lallai kam ba sai na rantse ba amma in dai ina raye kaya na ƙarshe kenan dariya ya yi sannan ya ce Fatima kenan shi yasa kike burge ni Allah sarki rayuwa ba kenan dariya ya yi ba kaɗan ba shi yasa kike burge ni ba kaɗan ba ta ce shi kenan na man sai ban sanar da kai ba abincin mu ya ƙare ba. ya ce ke da waye ne har kuke ce abincin nan ya kare? wallahi ni baka san ma me damuwa na ba tsoro na ba guda ɗaya ne kada idan Allah ya tashi kama ka da saka ma yaran mutane ya saka musu akan yaranka wani irin tsawa na ya daka wa Fatima haɗe da cewa Fatima duk irin bukakin maganganun da zaki faɗa a kaina zan amince amma ban da kan yarana zan yi mummunan saba miki akan yarana kuma na faɗa miki na saki Aisha idan ta ci gaba da zama a gidan nan da matsala tun da dai gidan nan ba gidan ubanta ba ne, maganar abinci kuma tun da kin iya ajiye Aisha a gidan nan to na tabbata kina da kuɗin ciyar da ita Fatima ta ce idan ba za ka ba wa Aisha ba to ni da yara na fa Nasir ya ce na tabbata kuɗin da aka sallame ki aiki sun lokacin ba su ƙare ba Fatima ta ce to idan kuɗin aiki na yana nan sai me ni ba zan yarda ba ganin tana ƙoƙari rike sa da sauri ya fice ya bar gida ita kuwa Aisha tana ɗakin ta bata san abin da ke faruwa ba tana cikin wani irin yanayi Allah sarki ita ma Fatima tana ɗaki ta rasa ta yadda za ta yi ta sanar wa Aisha sakin da Nasir ya yi mata gashi kuma tana ba ta tausayi shiru ta yi tana tunanin ta ina za ta fara wani zuciya ne ce kyale ta kawai zaki har sai ranar da gaskiya ta yi halinta saboda idan kika sanar da ita za ta fi ganinki ki da baki akan wanda wanda ya sakin ɗin. a nan da magana suka ci gaba da zaman su Fatima bata san bata taba nuna ma Aisha wani abu ko da wasa ba yau kam dai umma dai kuka take yi ba kaɗan ba tabbas ba kaɗan ba ta sa baban su Aisha da kuka a gaba dole ne fa sai ta je ta ga halin da Aisha take ciki ganin ta shiga damuwa sosai ne ya sa shi cewa gari ta bari sai gobe zai tura kaninta su je su duba Allah sarki takaitacce kenan daga cikin littafin aure ibada ne littafi na biyu babi na biyu inda babi na biyun ma nan na kawo ƙarshen shi sai dai kuwa ina so na yi amfani da wannan dama wajen isar da saƙon gaisuwa da fatan alkhairi gare ku masu sauraro na a koyaushe kullum da koyaushe don Allah masoya a yi haƙuri na rashin zina da kuka yi na kwana biyu saboda komawa da na yi bakin aiki na sai dai in ce na gode na gode mu zai zuwa a cikin littafin maman usman littafin aure ibada ne hakan kuma yake littafi na biyu babi na uku za mu shiga yanzu kuma babi na ƙarshe washe gari da safe alhaji baban su aisha da kansu ya kai abdul tashar mota tashar yar union yana hango su da kaya da sauri ya je ya amshi abdul da yake da zakan suna karisowa gun motar dan union din ya ce baba ina za ku alhaji ya ce motar birnin kebbi muke so dan union ya ce gashi nan sai dai mutum ɗaya ne kawai dama ya rage alhaji ya ce to ba damuwa da allah ɗana ne zai je abdul yana shiga mota alhaji ya bada kuɗi dan union ya kwashi kayan ya saka sai da ya ga tashin su sannan ya juya koma gida to takaitacce dai yanzu kam kafin in ci gaba da labarin nan yana da kyau mu san wace ce Aisha don haka bari mu waiwaya mu ga wace ce Aisha da asalin labarinta. Mu kasance da Hauwa S. Zaria a cikin littafin aure ibada ne domin mu san asalin Aisha. To asalin Aisha dai Aisha 'yar garin Bauchi ne. Ita ce babba a gun iyayenta sai ƙaninta Abdul Basi sai kuma ƙanwarsu Nafisat wadda Allah ya yi mata rasuwa shekaru huɗu da suka wuce Aisha ta taso tun tana 'yar karamar ta yarinya ce mai ilimi da addini na boko da na zamani na zamani na addini da na zamani tun tana shekara goma da watanni a duniya ta yi saukan alkur'ani mai girma a lokacin kuma ta ƙara firamare school bayan wannan walima na saukan alkur'ani ne babanta ya kai ta secondary school inda dai duk da ba mai kuɗi ba ne amma yana ƙoƙarin sa kan yaran nan hakan yasa daga ita har ƙaninta private school suka yi Alhaji Muhammad da matarsa mai suna Hafsat duk 'yan asalin ‘yan asalin garin Bauchi ne a cikin karamar hukumar Ningi. Harkar business din business ɗinsa ne ya kawo sa cikin garin Bauchi. Alhaji Muhammad dan kasuwa ne ta fannin kayan masarufi ya ƙware sosai a hakan ne yakan siya abubuwa da dama a haka har ya sayi gida na kansa ya sayi mota ba na ƙarya ba amma ba za ka rena masa wayo ba da Allah ya ƙara buɗa masa duk suka yi suka je suka sauke farali shi da matarsa sannan kuwa ya yi bayan sun sauke su farali sun dawo Allah ya wa iyayensu rasuwa lokacin Aisha ta fara lokacin da ta fara secondary school a lokacin Abdul yana primary 5 a private school aji biyar inda aka tsaya ita kuma Nafisa tana primary 3 saboda tsakanin Aisha da Abdul bai wuce shekara biyu ba ita kuwa Nafisat tsakaninta da Abdul shekara uku ne. Aisha da iyayenta suna rayuwarsu a cikin rufin asirin da ba za ka sa su a cikin jerin masu kuɗi ba kuma ba za ka sa su a jerin talakawa ba saboda duk wani abin da mai kuɗi zai yi to babu abin da babansu Abdul bai yi wa 'ya'yansa ba na kyautatawa makwabtansa masu lalurar rashin lafiya ko halin yau da gobe daidai gwargwado daidai ƙarfinsu yana musu haka ne yasa makwabta suke gan suke girmama shi ba kaɗan ba lokacin da aisha ta fara ss1 a lokacin zaharaddin ya nuna yana yana son ta yana going to ss2 shi kuma tana ss2 shi kuma yana tiri a lokacin shine headboy a school din da yake maza da mata ne mafi yawancin lokuta Aisha tana makara saboda jiran ƙannenta da take hakan yasa sai ta raka su nasu makarantar har sun shiga aji sannan take wucewa nata zarar din ya sha kama Aisha Litti tun yana dukanta har ya gaje daina dukanta a bangaren gida kuwa umma suna kokari wajen ganin ta yi komai da ya kamata saboda kada su makara amma abinka da yara ya wayi wannan yi wannan biyewa Abdul da kuma Nafisa gashi kullum cikin karya dokan makaranta take makarantar su da ake bukata bakwai da rabi a ga kowane student a class saboda karfe takwas dot uncle yake fara lesson ita kuma Aisha ba ta shiga sai sai kwata to eight wayo Allah kwata after eight tun din na dukanta har ya gaje ya kyale ta su ma kansu teachers uzuri ɗaya suke wa Aisha saboda yarinya ce mai kokari abin da yake matukar wahalar wahala kenan uncle ko o anti su yi tambayar su yi tambaya bata ba su amsa ba ba zai yiwu ba tun daga lokacin zaradin ya fara san aisha duk da dai lokacin ba girma ta ba saboda a lokacin tana shekara goma sha ɗaya don Allah ya yi ta doguwa ce shi yasa ake gani kamar ta fi haka zaraddin ya ci gaba da renon soyayyar Aisha a zuciyar shi babu babu wanda ya sani daga shi sai abokinsa mai suna Raslaini ya ci gaba da ya ci gaba da kula da ita har lokacin da ya zana wayar ɗinsa result ɗinsu yana fita mahaifinsa ya ce ya je Kaduna ya sama masa admission na HND da ke Kaduna babu yadda Alhaji bai yi da din ba akan ya tafi Kaduna karatu amma ya ki a cewarsa koda ya tafi ma koda diploma ya samu yayi wadda ke cikin garin Bauchi ma ta ishe sa ganin yadda din ya tsaya ne haka ya sa mahaifinsa ya biye masa da kuma san da yake masa ne shi yasa ya kyale shi ne na uku a gun mahaifinsa yana yana da yanayi ba kaɗan ba abubuwa da dama yana da yayye a gabansa babansu yana da ‘ya'ya babban yaronsa shine nuruddin sai na biyu shamsuddin sai na uku zaharaddin sai ƙaninsu kuma sai ƙanninsu biyu mata da suke bin su abdur Amatul Rahman da kuma Amatul Karim da yake haihuwar haihuwar tsakaninsu ba wani tazara ba ne shi yasa komai ake musu da haka yanzu suna j3 going to ss1 alhazi kailani ya sama wa zaraddin diploman da ke garin bauchi yana karanta accounting da yake ba mai dadewa ba ne karatun dama zaharaddin yana kammala komai a lokacin aisha bata ƙara secondary school ba daga nan ne zaharaddin ya shiga university ɗin sa ahmadu bello ta fawa balewa da ke garin bauchi inda ya ci gaba da karantar accounting ɗinsa tun daga lokacin da aisha ta shiga secondary school suka haɗu da wata yarinya mai suna ubaida komai tare suke saboda ita ubaida yarinya ce mai ƙoƙari ita ma ba kaɗan ba kusan in ce ma kansu ɗaya ne da aisha a kwana a tashi aisha ta fara girma alamomin girma da balaga sun fara bayyana a gunta a wannan lokaci kuwa komai ya fara bayyana tana isa zuwan samari suka yi mata yawo suna suka mata sa a kai ka mata hari mahaifinta na hana ta sauraron kowa saboda a cewarsa karatu yake so ta yi kuma mafi yawanci samarin babu wadda zaka ce zaka ce da shi ya fito a yi aure saboda su kansu ma ba su girman da za su riƙe kansu ba balle su riƙe mata Gudun kada ma su ɓata wa ‘yarsa rayuwa kuma su hure mata kunne ya sa ya dakatar da su gaba ɗayansu saboda haka ne ya hana ta sauraron kowa. Duk da haka ba su kyale ta idan za ta skul ko na Islamiyya ne za su tare ta duk da ba area ɗaya suke da zaradin ba amma yana jin labarin komai a gun Raslaini. Ganin hakan ne sa zaharaddin zuwa gidan su Aisha kai tsaye zai kofar gida ya wa mai gadi sallama Allah ya sa Alhaji nan Alhaji Muhammad a gidajen sallamar da ake ne yasa ya miƙe zai dubo mai sallamar ɗin yana zuwa kuwa ganin yaro ne matashi wadda ba zai wuce shekara ashirin da biyu ba ya yi tsanani da uku ya ce yaro lafiya murmushi zarardun ya haɗe da susa kansa dukawa har ƙasa ya da alhaji matsowaye yaron nan ya sa hannun alhaji muhammad ya amsa da farha sannan ya ce yaro lafiya wa ya aiko ka ne cikin jin kunya zaharaddin ya ce ba aike na aka ba aikin kaina ne Alhaji Muhammad ya ce to Allah dai ya sa lafiya Zahara din ya murmushi sannan ya ce maganar Aisha ce ta kane da sauri Alhaji ya ce wani abu ta maka ko ka san yara Zahara din ya ce dama na ga Aisha ina son ta ne shi yasa na ce bari in fara sanar da kai murmushi ya sannan ya ce to fa yaro so kuma to wani irin so kenan kake mata Zahara din ya ce baba santa nake da aure sai da Alhaji ya yi dariya sannan ya ce kayi gaskiya yaro amma kai ba ka ganin kayi karami da aure zaharaddin ya ce zai magana ya shiru bai tanka ba alhaji ya ce ya sunanka ya ce sunana zaharaddin zaharaddin ɗin baba ko Muhammad ya ce Allah sarki zaharajin na gode sosai da girmama ni da kai haka kuma ko babu komai ka nuna mini kai dan babban gida ne ba zan boye maka ba zaharajin Aisha ta yi karama da aure kuma ko babu komai na fi so sai ta yi karatu ko da diploma ne sannan na mata aure kuma ka ga yanzu haka ko secondary school bata kare ba da sauri zaharajin ya ce babu baba ni ma na fi so ta yi karatu saboda ko babu komai za ta kasance tana da 'yancin kanta ne ma da haka karatu nake yanzu. Baba idan har za ka bani Aisha aure zan iya jiranta babu damuwa. Dariya Muhammad ya haɗe da cewa shi kenan. Zaraddin kar ka damu. Don Allah kai daga wani gida kake? Zaraddin ya ce daga gidan Almadina Kwatas sunan mahaifina Alhaji Kailani. Muhammad ya ce a'a kar dai a ce Kailani ne a tambobi Zaraddin ya ce kwarai ko shi Muhammad ya ce Allah sarki lallai kam ka fito daga babban gida domin duk zuri'ar Alhaji Kailani sosai na san su to lallai kam barka jin haka ne yasa Zaharaddin jin daɗi a ransa Muhammad ya ce Zaharaddin yanzu abin da za a yi shine ka je tukunna yace ban gane ba baba Alhaji Muhammad ya ce Zaharaddin kar ka damu ni dai a halin yanzu na san a yanzu haka Aisha bata san komai kan soya ba kuma ba na so ta sani saboda ba na so ta raba hankalinta biyu haka ne kam na fi so ta tsaya ta yi karatu saboda shi ne gatan da ya dace na bata a nan gidan duniya kam zaraddin ya ce haka ne baba na gode alhaji muhammad ya ce to kaji dalili na na hana ta tsayuwa da samari zaraddin ya ce shi kenan baba yaushe zan dawo kenan murmushi muhammad ya haɗe da cewa yaro kenan yanzu duk maganar da na yi maka baka fahimta ba to ka je gobe za ka iya zuwa mu gaisa ai kai ɗana ne kar ka damu Zaraddin ya ce na gode babu komai ya miƙe haɗe da sallama ya ce to a gaida gida idan ka isa ka ce ina gaida alhaji ka ce masa alhaji muhammad na yan wake yana gaida shi Zaharaddin ya ce to zai ji da yardan Allah Zaharaddin na tafiya alhaji muhammad ya kwashe da dariya haɗe da cewa yaro fa kenan idan banda jarabar duniya kamar wannan yaro yaushe yaushe ya san kansa bari har ya san wani abu aure Allah sarki rayuwa fa kenan mu ma kanmu haka abin yake ta a gare mu wai ba mu girma ba bare mu san me aure hmm. Allah sarki muna nan fa a cikin littafin aure ibada ne littafi na biyu littafin maman Usman inda take cewa a sanar da ko masoya tana jin addu'o'inku kana kuma tana ganin masu turo sakonni da fursun nasu da komai dai ta yi godiya sosai Allah ya bar zumunci ya kuma amsa addu'a ga ba daya amin sun ma'amin muna nan a cikin littafi na biyu babi na uku kuma babi na ƙarshe Alhaji Muhammad na shiga gida ganin yadda yake dariya ne yasa Hafsatu tambayar sa lafiya sai da ya zauna sannan ya sanar da ita yadda suka yi da Zaharaddin Hafsatu ta ce Allah mai iko yanzu da kansa ya zo maganar ɗin ga mm, maganar alhaji alhaji ya ce wallahi ko ne na abin ya ban mamaki umma ta ce to yanzu ya kuka da shi alhaji ya ce a kawai dai cewa na ba yanzu zan aurar da ita ba umma ta ce to kenan ko da yake yanzu ne ma za ka aurar da ita sai kawai ka ɗauke ta ka ba wa yaron da bai san ciwon kansa ba balle ya san nata alhaji ya ce to ke ma dai a gani ai yanayi ne zaharaddin yana isa gida a falo ya samu iyayensa suna zaune da hira da yayyensa haka yasa shi ma ya zauna a gun kusa da abbansa ganin shi cikin nishaɗi ne yasa hajiya cewa zaharaddin ya dai cikin nishaɗi da zumuɗi ya ce hmm ke dai hajiya baki labari ta ce ba ni na sha ya aka yi ne Allah ya sa alkhairi ne zaharaddin ya ce alkhairi ne ma hajiya ta ce to ina sauraron ka cikin doki ya ce hajiya kin san daga ina nake ko da kika gani haka ta ce sai ka faɗa zaraddin ya ce daga gidan su yarinyar da zan aura ne duk falon suka tsire da dariya zaraddin ya ce kai da gaske nake fa hajiya ta haushi da faɗa tare da faɗin kai zaharaddin kan kaɗai kuwa ka san abin da kake faɗa ya ce hajiya Allah da gaske nake miki aure nake so ta ce to idan ka sake min irin wannan zancen sai na mare ka take canza fuska ganin yadda ya canza fuska ne yasa alhaji ya ce zo nan my son ba ni labari na sha kai kai kai ka ce dai zan samu surkuwa hajiya tana ganin haka ta miƙe ta ɗaki ta bar su zaraddin ya ce wallahi abba wata yarinya ce na dade ina son ta tun tana secondary school a lokacin bata girma ba hakan ya sa na bar wa zuciyata har Allah ya sa ta girma sai yau ne na je da kaina gidansu na sanarwa mahaifinta Alhaji ya ce ka ce dai na girma tunda dai ka girma tunda dai har zaka har zaka iya zuwa da kanka kuma kaga zan kai zan yi surguwa, zara din ya dariya haɗe da cewa alhaji abban don allah ka je gidansu ka yi magana da mahaifinta don allah abba wallahi ina santa sosai alhaji kaila ne ce zaharaddin ka san magana da kake kuwa kwata-kwata shekarunka nawa ne a duniya da za ka yi magana aure in ma ban da abinka baka ga yayunka ma ga su nan ba su fara magana aure ba shine ka ce kana son aure Nuruddin da Shamsuddin suka ce to fa abba ni ma dai abin da na gani kenan da Allah ka fita harkansa sauran sauraron sa ma kawai kake da Allah ka kyale shi kawai yana zancen banza jin haka yasa zaharuddin dukawa gaban abba gwiwa bibbiyu haɗe da rike kafar abba ce don girman Allah don darajan annabi ka taimaka ka je gidan su Aisha ka nema min aurenta baba ni koda zuwa gaba ne ma ba wai yanzu zan yi aure ba ba a'a ina so dai ta zama matsayin ni ne mijin da zai aure ta saboda ko secondary school bata kare ba abbanta ya ce sai ta gama karatu za ta yi aure ko zuwa diploma tun da zara ya fara magana abbansa ke kallon sa har ya kare ya ce wai ma yarinyar da kake so yar gidan waye zaharaddin ya ce abba yar gidan alhaji muhammad ne da ke kasuwan yan hatsi alhaji ya ce wani alhaji muhammad kake magana a kai zaharaddin ya ce alhaji muhammad da yake zaune a a ɗorawa mana abba shi fa ya san ka har cewa ya yi ma a gaishe ka ya san ka sosai alhaji kailani ya ce oho a yanzu ne na tuno allah a to da sauki ai mutumin kirki ne yanzu saboda allah zaraddin baka ji kunyar tinkarinsa da wannan magana ba murmushi zaraddin ya haɗu da shafa kansa sannan ya ce baba mutumin nan ya hana ta tsayuwa da samari saboda wai kada ta kada su ɓata masa tarbiyyar yarinya ne kuma ganin hakan ne sa na je gunsa kai tsaye na sanar da shi manufata mamaki ya kama alhaji kailani sosai shiru ya yana kallon zaharaddin ya ƙara kallon sannan ce to yanzu da ka je gunsa ya kuka da shi zaharaddin ya ce cewa yi wai karatu za ta yi nan da ya sanar da shi to ni ma kaina abba ina so ne ta yi karatu saboda yarinyar din mai hazaƙa ce tana da ilimi sosai amma in so samu ne abba tana ƙara sakandare school nan a mana aure idan ya so sai ta ci gaba ko Abba ya dakatar da shi cewa haba Zaharaddin wannan wani irin zance kake ne kamar sai sai ka haddasa mini ciwon kai ai haba dan Allah sannan sai ka ce wadda kai haddar maganar ne sannan ka zo gona kake karantowa sannan abba ya ce Zaharaddin lallai kam hakan yana nuna mini ba karamin so kake wa Aisha ba tunda dai saboda ita kake haka tunda nake da kai baka taba fitowa gaba da gaba ka nuna min bukatar akan haka ba sai yau lallai kam Alhaji Kailani ya sa hannu ya dafa kafaɗar zaharaddin ya ce shikenan na gode na gode don haka kar ka damu ai ba ta sani ba abba shikenan kana son ta eh ina son ta sosai amma ba ta sani ba shi kenan alhaji kailani ya ce to ina mai baka shawara da ka nemi soyayya a gunta tukunna in ta amince tana son ka ni kuma na maka alkawari zan aura maka ita zan kama kafa gun mahaifinta tsagal zaharaddin ya haɗe ya rungume kafan mahaifinsa yana masa godiya sannan ya fito ce To Abba ta ina zan fara? Dukansu suka sa dariya Shamsuddin ya ce shege. Dama ashe karya rashin kunya kake mana ko iya zance da budurwar ma baka yi ba. Sai da Zaharaddin ya ɗaure fuska sannan ya ce Abba ka baga mishi magana fa. Kamo hannunsa Abba ya haɗe da cewa zo nan mai san." To faɗa min me kake bukata Zaharaddin ya ce kuɗin da zan ɗan mata sayayya ne kawai ba da su. Dariya Abba ya sannan ya ce wa ya ce maka zuwan farko gun budurwa ana ba da kuɗi. Zaharaddin ya ce to abba me zan kai mata kuma me zan mata ta ji daɗi. Alhaji Kailani ya ce Zaharaddin ya ce na'am abba ya ce to ka tattara hankalinka ka ji ni. Zaharaddin ya ce ina jin ka abba. Ganin irin abin da suke ne kamar abokan juna ya sa Shamsuddin da Nuruddin suka tashi suka bar gun. Bayan sun tashi ne abba ya ce Zaharaddin ya ce na'am abba ina so ka nitsu da kyau tukun ka saurari abin da zan faɗa maka sannan ina so ka sani. matukar dai son da kake wa Aisha saboda yadda ka nuna mini ne to amma abin da nake son in sani ka sani cewa ita fa mace kamar wahainiya take tana iya canzawa a kowane lokaci don haka ne a matsayina na mahaifinka ina mai baka shawara da ka sani ka yi taka tsantsan yana da kyau Aisha ta san kana son ta kai mata bayani kada saboda gudun yin da na sani kai ba namiji ne kuma duk namiji an san sa da ƙarfin hali da juriya ko babu komai zaka nuna zakewa kai, don haka in ka nuna zakewa kan komai zaka wahala idan ka bari Aisha ta fahimci tsananin son da kake mata zaka wahala kuma a rayuwa da kake gani ba lallai ne duk abin da kake so ka samu ba don haka in har Allah ya sa Aisha matarka ce to shi kenan in fa ba matarka ba ce yaya za ka yi shi yasa nake so ka bi komai a hankali maganar abin da za ka yi mata kuma da kake magana a kai zaharaddin ba na so tun farko ka fara buɗe wa aisha ido da kuɗi ba wai ba na so ka mata alkhairi ba ne ko don baka da shi ko kuma haka ɗin ta yi tunanin wani yanayi a ko kaɗan ina so ka sani ka fi kowa cikin a cikin yan uwanka duka na fi son ka don haka ban ga abin da za ka bukata a gona ban maka ba ko da fi karfi na zan yi kokari amma idan tun yanzu ka fara buɗe mata ido da kuɗi har Allah ya yi. ita ce abokiyar rayuwarka to baya na tunanin zaman ku zai yi daɗi kuma kai me kake tunanin zaman zai kasance don haka na fi so ka je ka hure ta da soyayyar ka tukunna idan ya so komai sai biyo baya idan har kana so ma ka bata kyauta ne shikenan ko ma menene sai ka je kamar sau biyu kaga irin ka ga irin karɓan da za ta maka sannan in ka tashi koma sai ka mata sha tara na arziki ka kai mata amma tun yanzu idan ka fara zuwa mata da kuɗi ko wasu abin duniya ba lallai ne ka tantance irin son da take maka ba na haka ne nake so ka yi haƙuri dan Allah take son ka ko ba dan haka ba idan ka je babu komai to nan ne za ka san son da take maka na haka shawari sai ka nutsu kaga shine kaɗai mafita ni kuma ina so ka sani na maka alƙawari insha Allahu da kaina zan je in samu na yi maka maganar aurenta zaraddin ya ce haka ne abba ina godewa na gode sosai ya ba shi hannu suka tafa zaraddin ya ce na gode abba nan dai suka ci gaba da hirar su zaraddin na bawa abba labarin aisha suna ta dariya wani lokacin har da tafawa tamkar abokai alhaji kailani duk cikin yaran sa ya fi son zaraddin saboda har saboda Zaharaddin yaro ne mai matukar biyayya kuma baya tanka maganar mahaifinsa duk cikin yan uwansa ya fi su hankali kan kasuwancin abbansu yana mai da hankali saboda Shamsuddin da Nuruddin sun girma ne kawai amma ina tunda suka girma suka san kasuwanci kowa ya kama nasa yake harkan gabansa abbansu kuwa ɗaukar shago yaran shago yake yi ya biya su amma tunda da zaharaddin ya kawo karfi ya shigo harkan kasuwancin mahaifinsa gadan gadan lokacin da yaran shago sun zo ko da sun zo su yi ciwaciwansu amma ganinsa ne yasa suke rage yin wani abu duk abin da ba zai hana su yi duk da bai hana su yi kwata-kwata ba amma zai yi sauki shi kansa abba da ya ga canji a yanayin shagonsa ba kaɗan ba saboda karatunsa amma bai hana shi zuwa kasuwa ba haka ne yasa abba yake matuƙar ƙaunarsa fiye da 'yan uwansa duk da dai yana nuna bambancin nan amma hakan ba wai yana sawa baya adalci tsakanin su bane tun daga lokacin da zaharaddin yake zariya a gidan tun daga wannan lokaci kuwa haka magana ya kasance ya ci gaba da kula kulasa mafi yawancin lokuta ba tare da sai ba tare da ya sani ba zai tafi gun Aisha yakan yi sayan abubuwa irin su sweet da waye da chocolate da sauransu da ice cream ya kai wa kannanta Abdul da wannan su ma abdul har sun saba da shi sosai amma duk da haka bai yarda sun fara tsayuwa da aisha ba shi ma bai yi fushi ya sa ya daina zuwa ba a lokacin tana ss2 wata juma'a da zarardin ya zo shi da abokinsa raslaini ne suna tsaye kofar gida ganin hadiri ya taso ga dangadan ruwa yana so musu duka ne shi kuwa raslaini da yake mai zuciya ne ya hau masifa inda ya shiga inda ya shiga ba ta nan yake fita ba in ban da haƙuri babu abin da zaraddin yake ba shi Taslaini ya ce ba dai zan rantse maka ba amma ba lallai ba ne na sake rako ka gidan nan har sai ka ce wata yar gol ko dai ita ce kaɗai mace a duniya da ta rage yana da kyau a ce ka yi haƙuri wannan wahala haka wai ma na tambaye kaman da me suke takama ne kuɗi ko mulki ni dai na ga ba yar kowa ba ce kuma ubanta ma ba wai fin ku kuɗi ba amma sai ka ta wani damuwa sai ka ce menene ni ba zan jure ba kuma ba zan sake zuwa ba sai ka ce wata yar gol kai idan idan gol ne ma wallahi da yau yana da kyau a ce ka ka haƙura kawai ne ne haka ne duk maganar da Raslaini yake din shiru yana kallon sa ya kare ashe duk maganar da Raslaini yake Alhaji Muhammad na jin su shiru yayi har ya kare shi ma kansa ya san bai kyauta ba saboda tun kafin ruwa ya sauko suke tsaye a kofar gidan nan ba a ce su shigo daga ciki ba kuma ba a ce su tafi ba gashi nan ruwa ya musu duka haka ne yasa shi ya matse ya ce zaraddin da Allah ku yi haƙuri kafin na iso gunku ne ruwan nan ya sauko amma insha Allah idan na shiga cikin gida yau din nan zan sanarwa Aisha komai a kanka kuma da yardan Allah komai zai zo ƙarshe zuwa gobe zan ba ta izini ta fito ta saurare ka Zaharaddin ya ce babu komai abba Allah ya saka raslaini da yake gefe ya riga ya fusata ko kallon alhaji muhammad bai yi ba ya ja hannun zaharaddin suka bar gun ko sallama bai yi musu ba Allah sarki wannan takaitacce kenan daga cikin littafin auren ibada ne littafi na biyu babi na uku kuma babi na ƙarshe To alhamdulillah duka duka ne dan Hamza nan nake cewa na gode wa Allah da ya bani iko da dama na kawo wannan gaba a cikin littafin aure ibada ne kuma duka duka a nan zan jabirke in dasa aya sai dai mu haɗu a cikin littafi na uku wadda tare suke da na biyun ku nema kawai ku sha labari littafin aure ibada ne don haka mu je zuwa don jin yadda za ta kasance shin zaradin zai samu Aisha kuwa ko ba zai same ta ba za ta karbi soyayyansa in Alhaji ya faɗa mata to ya makomar dai wai ma ya batun Nasiru da Fatima ya kuma batun Hauwa'u hmm, duk da yana cikin littafi na uku mu je zuwa a huta lafiya dan Hamza ke muku fatan kairi